shirin da al'ajabi tv ta ɗauki nauyinsa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar nafisa na husannab idan dai ba manta ba mun bar hajiya aziza cikin tsananin tashin hankali inda ta bi bayan ɗanta khalid tana kwala masa kira ko kallonta bai ba ya shiga cikin mota ya zare sim ɗin wayarsa ya wurgo da shi ta windo ya ruba sai bar gidan wani irin ihu hajiya aziza ta sake tana zubi a ƙasa nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba inda za mu leƙa wurin mubina mubina dai addu'a kawai take allah ya ɗora ta akan dr yazid ya dawo ya ce ya maida ita bata ma san daga inda za ta fara ba idan bai maida ita ba a haka ta zauna ko gyangyaɗi ba te ba duk yadda ta shirya daren farkonta da yadda ta so ya kasance gashi duk biyu ba har yanzu mamakin malam shaf shaf take don ana saura sati aurenta ta kai masa wajen dubu ɗari biyu akan a ƙara damƙe mata yazid ta mallake shi still ana saura kwana uku bikinta ta je ya ce ta ka dubu tamanin zai yi yanka bayan santa da yazid zai yi sai ta mallake shi ringa tsoronta amma gashi a daren farkonta ya sake ta alaman ma asirin bai kama shi ba a haka aka kira sallah asuba idan ta biyu da kyar ta miƙe ta je ta yi wanka ta ɗauro alwala wai sai a lokacin ta san ta yi kuka ta roƙi Allah akan ya zida ya mayar da ita addu'a ta ringa yi sosai har da hawayenta ta ma manta well last ta ja carbi sai gashi ta fara jin carbi tana matsa kwalla ganin shi da ta wuce dr zib bai zo ba ya sa hankalin ta ya fara kwanciya tana tunanin ko safina ta kira malam shaf shaf ne ya mata aiki a kansa haka ne sa hankalin ta ya dan kwanta ta kwanta a kan sallayar kanta na bala'in ciwo ga wani bacci da take ji tana kwanciya bacci ya ɗauke ta hamɓarar da aka yi mata a ƙafa ne ya sa ta miƙe a firgice yazid ne ya tsaye a kanta da farar jallabi a jikinsa da alama daga masallaci ya dawo irin kallon da yake mata ne sa hanta cikin ta kaɗawa don kallo ne na tsananin tsana idan ba idan ta ke ta ba har wani irin abu yake da fuska kamar wanda ya ga kashi yana kyankyami nan ko yazid yake kamar ya shaƙe ta saboda wani irin tsananta da ya rufe shi shi kansa har mamaki yake yadda ma aka yi sota. ta har ya kai su ga aure zai iya cewa san ma ba hankalinsa ya aure ta ba ko da ma abajin ya same ta ba jin zai iya santa uwar me kike ma a gida har yanzu baki tau ba kar ki bari na kirga goma baki ba gidan nan ba dan wani na kallon ki zama nake jin kamar na shaƙe ki get out of my house yanzu da ce a tsawace yana bol da kafarta jiki na rawa mobina ta buɗe baki za ta magiya da kamata wani irin tsawa yana out wajen da aka ajiye mata akwatinta ta nufa domin ta canja kaya ya ƙara daka mata wata mummunan tsawa yana nufa wajenta mubina waje ta da gudu don gani take kamar ya rikide ya zama wani zaki ko takalmi ba ta tsaya sawa ba ta waje da gudu kuka take sosai kamar za ta shiɗe kun mutanen da ke wucewa sai kallonta suke ta ɗora hannunta a ka ba ta tsaya ko ina ba sai gidansu siya a lokacin ko buɗe ƙofa ba su ba kwankwasa musu ƙofa ta ringa da ƙarfi Mayawan siya da ya koma bacci ya fito yana mamakin wanda ke buga musu ƙofa haka yana buɗe mu bina ta zube a ƙasa tana gaishe shi cikin murya kuka salati ya saki don ya san mu bina kawasiya ce don har ɗaurin auren ta ya haje ya ringa addu'a Allah ya kawo siya miji na gari ita ma ta aure lafiya ko mu bina me ke faruwa ba jiya aka kai ki gidanki ba na kasa magana ta yi ta ci gaba da kuka sai da matar baban su ya ta leko ita ma tana ba su wuri ita ta tambaye ta dan da sauri ta fito ba ta san ya san siya ba a gida ta kwana ba da haka take in dai siya ba za ta kwana a gida ba in ta gaya mata sai ta ɓoye mahaifin in ya tambaye ta ma sai ta ce ai ta daɗe da kwanciya dan ta san ba zai ce a taso ta ba idan ku ya fita sai ta kira siya a waya akan za ta iya dawowa baban ta ya fita ɗakin siya ta ja mubina ta ɗaga murya saboda mahaifinsa ya ji tana cewa ke siya ta tashi ga mubina ta zo da sanyin safen nan tashi ki tambaye ta me faru ganin mahaifinsa ya shige ɗaki ya sa ta sauri ta tsaro nokia ta mai torchlight ta ƙara dalin lambar siya luckily enough ko ta same ta karawa ta yi a kunne ta yi ƙasa da murya tana ɗaga ta ce yi sauri ki dawo gida ga ƙauki mubina ta zo kar ki bari mahaifin ke san baki kwana a gida ba tana kashe wayar ta zauna a gefen mubina tana tambayar ta me faru bayan jiya aka kai ta mubina kuka kawai take ta kasa magana a haka sai ta zo ita ma hankali a tashi da san sanda ta shige ɗakin saboda kar babanta ya ji takun kafarta tana shiga ɗakin matar babanta ta waje ta basa ɗakin sai ya zama ta a gefen mubina tana ajiye ledojin hannunta cikin tashin hankali tana cewa wa me ya faru ne mubina ina ya din fada kuka yi ko ya gane ke ba bajin baje? ya gane siya ya kuma sake na shiga uku na lalace ya sake na a daren farkon Sai ya me zan cewa wa iyayena me zan cewa mutane na ya an sake ni a daren farko na gashi na zama bazaura. duk kuɗin da na kashe akan kan zed dan a mallake mun shi ya tashi a banza Sai siya malam shaf shaf ya cuce ni kuka take sosai kamar ranta zai fita sai ta riko hannunta tana ki kwantar da hankalinki akwai wajen wanda zan kai ki kwanan nan na gano wurinsa aikinsa kamar yanka wuka yake ki huta kaɗan an jima na raka ki wajensa inda na ji daɗi ba ki je gida ba ba kowa ne ya san an sake ki ba yanzu da sa zai dawo ya mai da ki ai da mu yake wasa da sauri mu bina ta rungume ta tana nagode kawata ni ba ma sai na huta ba ki tashi mu tafiya. a gara dai ki huta kar ki damu ni ce fa yanzu da da ki sai yanda kika yi da shi kin san Allah wannan mutumin shi ya min aiki a kan sanatan nan da muka haɗu wallahi da abin da tambaye shi sai da ya bani yanzu haka ma ya mun alkawari zai biya mun umara dan dai kin yi gaggawa ne mu bi. wallahi da kin ci kuɗin mutane kafin ki fara magana aure yanzu sai dai kawai ki ga muna yi <clears throat> kawai mubina ta ce don duk son kuɗinta da san abin ta. ta fi zan dr yazid za ta iya zama da dr yazid a kowane irin hali ita haka kawai allah ya ɗora mata sansa maya zai na fita mu bi na ta sauri ta miƙe ko shayin da zai ta haɗa mata kasa sha ta ba ta jin akwai abin da zai shiga cikinta yanzu har sai ta ji an mata aiki a kan yanzu da maida ta duk ta bi ta birgice ta fita haicinta sai kwasai sai da ta nak tukuna ta ɗau wanka ta fesa uban turarurruka har yana hawa ka. ta fito suka nufi wajen ƙarnan bokan da ita ma ta gano shi kwanan nan suna zuwa suka cire takalmi ba sallama don duk sai da siya ta karance mu biyu na da za ta yi sai da suka kwashi mintuna goma sha biyar wani katon bakin mutum ya bayyana jikinsa duk gashi gemunsa har ya wuce wuyansa ga wani uban layu sun kusa ɗari a jikinsa in ka kalle shi sau ɗaya in dai kana da tsoro ba za ka so ka ƙara kallonsa ba yana zama siya ta karasa gabansa ya sa hannuwansa biyu ya damƙe na hulanin ta biyu ya murza yana surute cikin wani irin yare da ba fahimta suke ba sai ya jika ta ta koma ta zona ta dubi bina da ta gwalo ido wata irin tsawa da ya daka mata ne sa bina ta tsinci kanta a gabansa aiko ya kai hannuwansa ya murza na shanunta ta rintse ido don hannunsa yana da nauyi kamar ya ɗora mata dutse a kirji sai da ya gama surutai cika ta ta sauri ta koma ta zauna amai na neman taso mata saboda bugawa sai wari yake wata irin kwallar takaici ta share da bayan hannunta idan ba so ba me zai haɗa ta da wannan katon mutumin har da zika hannunsa jikinta kuma ma da rashin mutunci sai a dubba ta faɗa mata ba da sai dai ta nemo wani ba dai wannan ba tana zama ya fara magana cikin katon muryarsa ba mijinki ba ne duk asirin da zaki masa ba zai lastin ba don cikin ƙanƙanin lokaci zai warware yaran bai fiye sakaci da addu'a ba ko galabar da kika ci a kansa ta hanyar abinci ne da kike bashi lokacin da ya zo wajen ki. kuma shi ma kina hilatarsa baya samu ya addu'a cin abinci kafin ya fara ci amma idan kin dage kina son sa zan iya kama miki shi ta karfin to amma da abin da ya biyo baya ki kuka da kanki kar ki ce ban gaya miki ba gashin kansa zaki yanko min ne miki aiki da shi na mai da shi garin magani idan ya zama gari sai ki san yadda za ki barbaɗa masa abinci inda ya ci asirin zai iya kaiwa shekara ɗaya a jikinsa idan ya mai da ki kika koma duk shekara za ki rika kawo gashinsa ki kuma haɗa da na gabansa a ci gaba da sabunta aikin ƙarshe kuma kar ki taɓa bari ya kwanta da alwala na duk lokacin da ya kwanta da alwala ya kuma yi addu'o'in da yake yi to asirin zai kare a ƙarshe za ki samu taɓin hankali idan kin yarda yanzu nan zan gama miki aiki gashinsa kawai zaki kama idan ba za ki iya ba ki ka dubu ɗari biyu da hamsin na aiki aljana ta yanko min gashin kansa tun da ya fara magana mu bina ke tsaya gumi ba ta taɓa jin tashin hankali irin wannan ba asirin ma da idan aka zai iya warwarewa a kowane lokaci kuma kowane lokaci za ta iya kasancewa cikin ɗari-ɗari ne ita kan me mata zafi da za ta haƙa rami ta binne kanta gashi a ƙarshe ma za ta iya haukacewa duk akan namiji idan so cuta ne a haƙuri magani ne ita kama idan duk sai ta yi haka ne to ta gwammace ta haƙura da yanzu ɗin siya ku matsawa ta yi kusa da ita tana ya kika shiru idan kuɗin ne ba ki da shi sai na ara miki in kin samu kya bani jiya dubu ɗari biyar sanata ya bani da sauri mu mubina ta girgiza kai kwalla na zubo mata ta ce na haƙura da shi ba zan iya ba wata irin mahaukaciyar dariya ya kece da ita yana ɗage kafaɗa yana dubu talatin za ki ajiye idan ba ki da shi ki shiga ciki mu duba ki cikin faɗuwa gaba mu bina ta gwalalo ido tana kallon siya Sai ku ta ciro kuɗi a cikin jakarta za ta ƙirga, wani mahaukacin tsawa ya daka mata ya ce ba naki muke so ba nata muke so dan ita muka yi wa aiki mu bina kuka ta fashe da shi tana wallahi babu kuɗi a wajena sai dai na baka zobe na dubu ɗari da hamsin da siya ki ciro ki ajiye ku tafi bai gama rufe baki ba ta ciro zobe daga hannunta ta ajiye takalmanta hannun ta waje da gudu sai ana binta baya da sauri dan kaɗan da aikinsa ya ce ta dawo ya duba lafiyarta ita ko bata shirya amai ba Mu mubina nesa da gidan ta tsaya kuka take zo sai har asiya ta zo ta tarar da ita hawa asiya kai kin san halin sa kika kana wurinsa ko hauka nake ke ma aikin san ba zan iya rabin abubuwan da ya ce ne ba gara malam shaf shaf so dubu a kansa gashi yanzu kin sa na yi asarar zobe na ga bukata ba tafiya ba ki yanzu kina da da gaske kin haƙura da yanzu ɗin ni a gani na in dai kina son sa duk za ki iya abin da ya ce ki a tsawace mubina ta ce ba ki ji me ya ce ba a ƙarshe zan iya haukacewa sai ka ce dole ga asiri zai iya warwarewa kowane lokaci mu je kawai na haƙura zan je gida na ce an sake ni a'a kar ki haƙura mu koma wajen malam shaf shaf idan muka sakan masa kuɗi kila zai iya wani abu a kai ba za na ba asiya na gaji da caca kuɗi kuma kin ji an ce ba mijina ba ne na haƙura da shi kawai shi ne fa amfani gaba ta yi tana da damar da abubuwan da ta yi siya ku ta bayanta da gudu tana murnar mubina za ta dawo cikin su ci gaba da bariki dan dai babu yadda za ta yi da ita ne da ta dage za ta aure amma ai bariki ya yi da abin da kake so za ka samu ba takura ga uwa kuɗaɗe duk wanda ya nisa an ce ba jinkira in ka zaɓi bariki za ka samu yadda kake so Ba you will regret nadamar da ba za ta yi maka amfani ba lokaci ya riga ya kure maka Allah samu dace sai ya a hankali ta fara kwantar da mu mubina hankali tana kwaɗeta mata yadda za ta koma ruwa su ɗora daga inda suka tsaya bata bari ta ƙara ƙarasa wata ce na babbari kenan siya Allah ne jarabtin da sun zai saboda na shiryu yadda ne alkawarin na babbariki idan na aure zai don mun rabu ba haka ne zai sa na koma bariki ba zan ta roƙon Allah ya cire min sansa zan koma school kawai idan Allah ya kama wani mijin sai ne aure duk yadda siya ta so ta rinjaye ta ƙi ta yi a haka suka rabu su yara ya ɓace mu bi na koko a jikinta don tana ganin ma duk yanki alhaka za ta da su idan ba haka ba ro za su mai da ita hankalinta bai tashi ba sai da ta ganta kofar gidansu me za ta ce wa iyayenta jiya an kai ta ta dawo gidan a matsayinta na bazawara ba ta taɓa nadama bariki ba sai jiya ta yi da nasu ne a lokacin da ba ta da amfani haka ta yi shahada ta shiga gidan tana raɓe-raɓe tsayawa ta yi a bayan ƙofar tana hango 'yan biki da basu gama tafiya ba wato 'yan uwansa da suka zo daga nesa wanke-wanke kawai suke cikin nishaɗi juyawa ta yi da sauri don ta koma don ba ta san me za ta ce da su ba tana juya mahaifinta na shigowa fuskarsa kamar gona auduga kamar walƙiya fara fuskarsa ta ɗauke ya sake salati yana ke lafiya kuwa me yake nema ina mijin naki mubina kuka ta fashe da shi da ƙarfi tana ganin a yanzu ne ta tsinci kanta cikin tashin hankali ga uwa ga uba ga dangi ga ƙannanta biyu me za ta ce musu ya zama sanadin sakinta kuka take sosai kamar za ta shiɗe malam sha'ibu kuwa ya saki salati da ƙarfi yana janyo hankalin matan gidan su ma salati suka sake suna rigirgin tambayin me ya faru bina da hannu biyu ta rufe fuska tana jin ina ma mafarki take yi ta yama za ta fuskance su ta ce an sake ta ne saboda bata kai budurjin ta gidan mijin ba babu hajara ku dafe kirjinta kawai ta tana salati rufuwa suka yi a kanta suna tambaye ta me ya faru amma ta ƙi magana har maƙotansu suka ɗan ju hayaniyarsu suka shigo gidan malam sha'ibu ku ganin taƙin magana ne ya sa ya ɗauki wayarsa ya dayalin lambar dr Yazid ɗin don kafin su yi aure ya taɓa kiransa a waya ya gaishe shi hakan ya sa ya sayi lambar yana ɗaga ya masa sallama dr yazid da ya haɗe kiran sama da ƙasa ya amsa yana tambayar lafiya mamaki ne rufe malam sha'ibu bai san lokacin da ya sa a free ba yana yazid ne kuwa eh shi ne lafiya eh to lafiya kenan mubina ce ta da gida yanzu tana kuka ba irin tambayar da ban mata ba ta magana shi ne na ce bari na kira ka na ji lafiya sai yanzu ta zo gida kenan tun asuba na sake ta nace ta da gida ta ce maka na sake ta saboda ba ta kawo budurcin ta gidana ba sai da ta gama bin maza a waje ni ba mazinaci ba ne babu yadda za a yi na auri mazinaciya zan zo na sama yara na uwa ta gari shi yasa na sake ta kuma babu yadda za a yi kace baka san tana bin maza ba babu abin da zan ce sai dai ne muku godiya ta lullube ni da kuka yi na aure ta da sunan budurwa waya ce ta sabuce daga hannun malam sha'ibu saboda rawar da hannunsa ke baba hajara ko kamewa ta ya tsaye mubina ko ta rushe da wani irin kuka kallon kallo aka fara yi tsakanin yan mubina makota kuwa suka juya suna allah kyauta amma waye bai san mubina tana bin maza ba dole hakan ta faru kwaram ko sai a kunnen malam sha'ibu malam sha'ibu ya juya da rinannin idanunsa yana kallon baba hajara baba hajara da sauri ta sunkuyar da kanta gabanta na faɗuwa don tun da take bata taɓa sa cikin tashin hankali haka ba kuma ta san dole laifinta zai gani ita kanta yanzu ta san laifinta ne don zaune mubina za ta dawo gida ta shige toilet ta wanka ta fito kanta a jike bata taɓa kawo wani abu a ranta ba saboda tsaba sakacinta malam sha'ibu bai ce mu mubina komai ba ya nufi ɗakinsa don in ya tsaya inda yake jinsa zai iya sakin babu hajara ya daɗe da sanin sakacinta da rashin kula bai taɓa kawowa ba za ta iya kula masa da 'ya'ya idan baya nan ba wannan irin abin kunya ne wannan mubina ta jamusu. musu yanzu ya san dole 'yan unguwa za su ta yi da shi ya aurar da 'ya jiya an da da ita yau saboda ba ta kai budurcin ta gidan mijinta ba yanzu dole ya mai da hankalinsa kan kannan mubina ya sa musu ido ya play role ɗin uwa da uba tunda babu hajara ta kasa babu hajara ita ma ɗaki ta shige kunyar duniya ta lullube ta ta san mubina na da laifi amma ta fi ta laifi don da ta sa neman kuɗi a gaba ba da mubina bata tsinci kanta a cikin wannan hali ba mubina ko ita ma ɗakin su ta shige na dama kam kamar ta mai da hannu agogo baya a ranar ta tsinewa alhaji ya ba kirga dan shi fara raba ta da budurcinta har ta haɗu da siya ta ɗora ta akan gurɓataccen hanya abin da ya ɗan kwanta mata da hankali shine malam sha'ibu bai mata wani faɗa ba illa nasiha da ya mata Khalid ku a hotel ya kwana ranar kuka kamar na rashin aina'u dan ba ƙarya ya so ta kama ya mutu sai gashi yana dab da mallakar ta mahaifinsa ya masa katanga da ita bai taɓa tunanin aina'u za ta kasance a cikin mata masu zuciya da kuɗin abin duniya ba irin yadda ya mata bai taɓa zaton ko dukkan mahaifinsa aka ce za a bata za ta yadda ta ci amanarsa ba amma allah ya sa hakan shefa alheri Karamar wayarsa da bai cire sim card ɗinsa ba ne ta wurin gin sai da ya limshe ido don ya san ba mai kiransa ta wannan layin sai aina'u messages ne sun kusa ashirin daga wajen aina'u ga tarin miss calls ɗinta duk gogewa ya mata text da forget me daga haka ya fara tura mata ya cire sim card ɗin yar a rana ko kaɗan bacci bai ɗauke shi ba gadin ba zai iya baccin ba ya sa ya ɗora alwala ya ta kai kukansa gaban Allah yana roƙa mahaifinsa shirya a wajen Allah Don ya fara bashi tsoro yana tsoron kawai wata rana a kama shi a ce ya fara haike wa 'ya'yan mutane ne musu fyaɗe washe gari da sassafe ya je ofis ɗinsu ya roƙi ogansa hakan ya masa transfer zuwa port cikin sati ɗaya komai ya kammala ya koma port sai a lokacin ya sayi layi ya sa lamba ashiru ya kira shi ashiru ko yana jin muryar sai fashe da kuka yana haba yaya ya za ka yi min haka ya za ka gudu ka binne a cikin gidan nan ai da ka tafi da ni nima da na huta daga ganin bakin cikin abba limshe idanuwa yayi yana jin kewa ashiru sosai sai da ya kwashi mintuna ya iya buɗe baki magana ka yi haƙuri ashiru ba na da zaɓin da ya wuce haka ba na son su san inda nake ne nesa da gida ne saboda na samu nutsuwa ashiru ai nawa abba ya nema ya lalata mata rayuwa ashiru har abba na iya neman matar da zan aura wani irin bala'i ne wannan shi yasa na ga ba zan iya juriya ba gara ne nesa da shi ko allah zai sa na samu nutsuwa a zuciyata kuma ba zan dawo ba sai idan ya ƙara aure ko ya daina abin da yake kuma ba zan yafe maka ba idan ka ba su lamba kai kaɗai na kira a waya kuma da kai kaɗai zan rinka communicate ina jin halin da kuke ciki yanzu yaya ni kaɗai za ka bari anan na ƙunsa bakin cikin abba ka san tun da ka tafi umma take cikin tashin hankali babu inda bata je neman ka ba ban taɓa ganin abin da ya ɗaga umma hankali haka ba kaca kaca suka yi da abba akan sai abba ya nemo ka tunda shi ne silar tafiyarka shi ne babu ya zuciya ba gidan har yau bai kara dawa gida ba yaya dan Allah ka yi haƙuri ka dawo ko kuma ka gaya min inda kake na zo na same ka karatun na kafa a shirya za ka yi da shi kar ka damu za mu dinga yin waya da kai kamar yadda na faɗa maka da farko ba na so kowa ya zan muna waya da kai Allah ya sa tafiya ta ta zama sanadin shirya abba Allah ya sa kar halin zai hana ummu kulsum aure ina jin tausayinta don Allah a shirka kullum mun da ita kaga kawai ka kai ta ma wajen kawai Ismail ta koma can da zama hankali na sai ya hukunta idan tana can idan umma ta waiga ta ga mu biyun ba ma gabanta sai kai kadai ila ta ya da jikinta ta ba abba ya aure to shikenan yaya yanda ka ce haka za a yi ba ma za ta san na fita da umma kulsun ba na ga idan muka yi hakan za ta fi ba mu haɗin kai abba ya auren ko allah zai sa ya shiru ya daina biye biyan da yake yi da haka suka yi sallama ashiru kowa ya amfani da shawar da khalid ya bashi ya ɗau ummu kulsum ya kai ta gidan kawunsa ya kuma faɗa masa dalilin da ya sa ya kawo ummu kulsum ɗin don a familin su babu wanda bai san halin da alhaji sami da jefa kansa ba na neman mata bala'i da addu'a kawai su ne suke bin sa alhaji sami na kwatin da hajiya aziza ta sa shi a gaba a kansa ya nemo khalid ya bar gida ya koma guest house ɗinsa da ya kai a na'u tun da ya shiga ɗakin ya rasa me yake masa daɗi sosai kalmomin Khalid suka sanya masa jiki ya yi da daman neman aina sosai shi kansa ba zai ce ga abin da ya tunzura shi ya haka ba kuma bai san dalilin da ya sa da alkawarin da yau aina ya kasa cika ba don har ga Allah bai niyya hana ta mukullin mota da gidan da ya mata alkawari ba haka kawai tsinci kansa da karya alkawarin shi ma kansa ya san bai mata adalci ba gashi ya raba ta da Khalid wai me ke damunsa ne haka wacce irin rayuwa ce yake yi haka sai ka ce ta dabbobi matar da ɗansa zai aura saura sati biyu auren su ya je ya nema ya ruguza rayuwa ɗansa da kansa yanzu gashi khalid ɗin ya tafi ya basu bai san ta ina zai fara neman sai ba shi hakuri ba a ranar ko rintsa bai ba yana ta tunanin rayuwarsa a baya da yake a nutse kawun ya jefa kansa a masifa ta neman mata gashi ya je ya nemi matar da ɗansa zai aura ya zama sanadin fasa su yana da yafa idan aka yi wa umma kulsum haka zai ji daɗi kuwa idan aka yi wa ummu kulsum haka baya jin wanda ya mata hakan zai bar shi da rai amma shi me yasa ya ruguza rayuwa a ina tunda ya fada cikin masifan nan bai taba tashi da zumma roƙon Allah akan Allah ya shirye shi ya yaye masa wannan masifa da ya dora a kansa ba ta neman mata idan ma ya gama abinsa sai ya ringa jin ba daɗi dan ya sa abin da ya yi ba daidai ba ne amma ya kasa nema a kansa shirya a wajen Allah a yanzu da yake zaune abin da yawa ya nawo ne ya tsaya masa a rai ya san san bai mata adalci ba da da yadda zai tilasta khalid aurenta da ya yi ko kuma shi aure ta a yana tunanin auren ana'u a ransa ya kansa na juya masa jikinsa ya wani irin zafi don haka yake ji a duk lokacin da tunanin ƙarin aure zo masa a ransa a haka ya kwanta kansa na juya masa sai da aka ɗauki tsawon lokaci ya miƙe ya alwala sai a lokacin ya san ya kamata ya roƙi allah ya yi masa wannan masifa da ya sa kansa wata irin nutsuwa ce ta zo masa wadda bai taɓa jin irin ta ba wani irin kwanciyar hankali ya ji wanda bai taɓa jinsa a ciki ba dama haka ake samun nutsuwa idan ka kusanci mahaliccinka? da tsawon lokacin nan me ya hana shi roƙon Allah dan jin sai wani sakayo ba kamar ja da yake jin sa a ɗaure ba yana kan darduma yana ta fara har aka kira sallah asuba sai da ya sallah asuba bacci kwashe shi yana kudura a ransa idan gari ya waye zai je gidansa a na'u ya kai mata makullin mota da gidan ko ya rage mata raɗaɗin raba ta da Khalid da yi a yana aukatun da mai ɗin khalid ya shigo ta ciko kanta ta gode wa allah wani irin zazzafin zazzabi ne ya rufe ta duk yadda sai inda suka so su share ta ita da antibi don yayar badi'a ce ta dawo da aina'u ta ba su haƙuri akan kar su yi wa uku komai su yi haƙuri allah dama ya khalid ba mijinta ba ne gara ma da haka ta kasance don mahaifansa ba mutumin arziki ba ne Kazawa Zakai sai da suka nemo likita ya zo har gida ya sa mata ruwa ya bata magunguna ai na ku ganin sun riga sun san komai yasa ta cewa su dan bata waje za ta yi magana da likitan suna fita ta ce don allah ya duba ta don azaba take ji a kasanta sosai aiko ba karamin rauni alhaji samu ne ji mata ba har sai da likita ya ɗinke mata faɗa azabar da ta sha ma tashin hankali ne ainawa ko ita kaɗai ta san me take ƙudurta a ranta akan alhaji saminu dan ta yi alkawari sai ta ga bayansa ita ce ajalinsa sai dai idan ba ta raye amma sai ta ɗau fansar abin da ya mata To ma sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri ku kaɗa kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa na Sadnab. Kada dai kumanta Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin wannan shiri. Ni Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku huta lafiya mu haɗa a shiri.